Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi su daga jamhuriyar Nijar. Sojojin CNSP sun bayyana cewa sun daƙire yunkurin hambararren shugaban ƙasa Bazin Muhammad da iyalansa na tserewa daga inda suka ajiye su tun bayan juyin mulki da suka yi, inda wato wata ƙasar ta kitsa yadda za a yi Bazin Muhammad ɗin ya tsere. domin gudowa Najeriya wato jihar Kebbi. Inda sojojin CNSP suka bayyana cewa sun dakile wannan yunkuri na wato tserewar tasa. Shin ko me yake faruwa? Ku biyo mu a cikin rahoton domin ji. Haka zalika za ku ji cewa alhamdulillahi za a buɗe bodan Najeriya da Nijar biyo bayan wato kudiri da wani ɗan majalis na Najeriya Aliyu Sani Madakin Gini ya gabatar a gaban majalisar inda babu shakka majalisa a yanzu ta amince wato za su kai ƙudurin tunda sun amince za su bawa wato Bola Ahmad Tinubu umarni akan a buɗe bodar. Masu saurare ku biyo mu a cikin wannan rahoto na yanzu da muke tafa da shi akan jamhuriyar Nijar ɗin domin jin al'amuran da suke faruwa. Ga cikakken rahoton. Da fari bari mu fara magana a kan hambararren shugaban ƙasa Bazin Muhammad wanda wato sojojin CNSP suka yi masa juyin mulki tun a watan Yuni da ya gabata 26 ga watan inda wato aka yi masa juyin mulki tun daga lokacin da sojojin CNSP suke rike da shi inda babu shakka dai ba kowa suka bari ya gana da shi ba tun bayan ajiye shi. an dai bashi ya gana da wasu daga cikin yardaddu da ecos ta turo inda wato suka gana da shi bai fi so ɗaya so biyu ba inda dai daga nan ba a ƙara ganin fuskarsa ba a yanzu wani batu ne ke bayyana a dangane da cewa wato an kitsa yadda za a yi bazim ɗin ya yi shirin tserewa shi da iyalansa daga gidan da aka ajiye shi zuwa najeriya lamarin da ya janyo dai wato sojojin cnsp suka ankare da wannan lamari inda suka dakile batun guduwar tasa. A rahoton da yake bayyana dai an bayyana cewa bazin Muhammad da iyalansa sun yi yunkurin tserewa ne daga gidan da sojojin CNSP ɗin suka ajiye su biyo bayan goyon baya da kuma tallafi na wata ƙasa da ba a bayyana sunanta ba wadda ita ce ta shirya yadda za a yi gudun amma kuma hakan hakan nasu bai cimma ruwa ba. Shin me hakan yake nufi kenan? Idan bazin Muhammad aka tseratar da shi daga wato cikin jamhuriyar Nijar ya gudo Najeriya? Wannan wata ayar tambaya ce domin a matsayinsa na wato hambararren shugaban ƙasa muddin ya gudu daga hannun sojojin CNSP to fa tabbas wasu abubuwa na ɓatacciya na shirin faruwa. Shin kowace ƙasa ce ta kitsa wannan abu? ba dai a bayyana sunan ƙasar da ta kitsa wannan abu ba har yanzu. Ga dai wani rahoto da BBC ta hada akan al'amarin kuji. Gwamnatin mulkin soja a Nijar din ta ce ta dakile wani yunkurin hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum na tserewa daga inda ake tsare da shi. A wata sanarwa da ya fitar ta gidan talabijin ɗin ƙasar mai magana da yawun gwamnati, ya ce bazum da iyalansa na shirin guduwa ne zuwa jihar kebbi da ke najeriya tare da taimakon wata ƙasar waje da ba a bayyana sunanta ba ga rahoton da ila isufu ta aiko mana daga birnin yamai sanarwar dai da sojojin mulkin na Nijar suka fitar cikin daren jiya na cewa sun dakile yunkurin ne na neman ficewar da shugaba Muhammad Bazoum ya yi tare da iyalansa. sanarwar da mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojin ya karanta a gidan talabijin na kasar na cewa ya ce hambararren shugaban kasar muhammad bazum ya yi kokarin tserewa da misalin karfe uku na safiyar ranar alhamis tare da iyalansa masu dafa masa abinci guda biyu da kuma jami'an tsaro guda biyu sai dai wannan yunkurin da bai kai gaci ba na cikin wani tsari da aka shirya da kuma sojojin suka ce suke biye da shi sau da kafa ya ce mataki na farko na wannan tsari shine na fice daga cikin fadar shugaban kasa zuwa kewayen wurin inda wata mota ke jiran su daga nan ne za a ɗaukar su zuwa wani gida daga cikin unguwar shangare a babban birnin yamai wanda shi ne mataki na biyu na wannan tsari sai da karshe za a nufi wani wurin inda wasu jirage masu saukar ungulu na wata ƙasa da sanarwa ba ta bayyana ba za su ɗaukar su zuwa birnin keba a tarayyar najeriya sanarwa ta kuma jinjina wa zuji, da hazakar su da kuma himmar su ta ba da damar dakile wannan yunkuri tare da kare rayuka sun ƙara da cewa tuni aka kama waɗanda suka shirya wannan makarkashiya da waɗanda suka gama baki da su wajen wannan aiki sannan in ji sanarwar babban mai shigar da kara na gwamnati ya 乌鲁木 kuma a wannan lokaci suka ce komi na tafiya daidai ba wata matsala tun da sanyin sahiyar jiya alhamisu ne wani bindigogi ya tashi mazauna unguwar cangarai waɗanda suka fara neman sanar da ke faruwa da haka ne aka ta yada hotuna da bidiyon na yadda rundunar fada shugaban ƙasa ya da mikiya tare da yiwa wani gida ƙawanya a shafukan sada zumunta kamun cikin daren sojojin mulkin su fitar da wannan sanarwa shugaban muhammad bazum dai ya kasance tsaratan bayan da jami'an tsaron fadarsa suka fitar da gwamnati sa suke kuma ci gaba da yin garkuwa da shi tun ƙarshen watan yuli laban da ya raba gari tsakanin ƙasar ta nijar da kuma uwar ta faransa ta hanyar korar jakadanta da kuma sojojinta dubu ɗaya da ɗari biyar da ke yaƙi da ƙungiyoyin masu da'awar jihadi tare da sojojin nijar a yankin sahel musamman a yankin kan iyakoki uku nijar dai na ɗaya daga cikin ƙawayen ƙasashen yammacin duniya a yankin sahel da suke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyoyin alka'ida da is ta hakan ne kuma kungiyoyin yammacin afirka irin su ecowas ko yawo da imowa suka kakaba wa kasar takunkumi domin tilastawa sojojin maido hambararren shugaban kasar muhammad bazum jima ila isufu bbc hausa daga yamai jamhuriyar niger To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan kenan daga bangaren batutuwa da suke bayyana a dangane da yadda sojojin CNSP suka wato dakile harin nan na wato kubutar da bazum ya tsere daga gidan da sojojin senate suka ajiye shi domin gudowa najeriya jihar kebbi to yanzu kuwa bari mu tafi rahoto na gaba a dangane da dai batu na jamhuriyar nijar din biyo bayan takunkumi da ecos ta sanya wato inda najeriya ta rufe iyakokinta tsakaninta da jamhuriyar ta nijar kamar yadda kuka sani dai takunkumin ecos na ci gaba da ta'azzara wa al'ummar jamhuriyar Nijar, inda babu shakka matsin rayuwa sun shiga cikinsa, kama daga rashin abinci da kuma wato rashin wutar lantarki da dai sauran abubuwa da wato Nijar ke amfana da su ta hanyar iyakar Najeriya. Ɗan majalisa Aliyu Sani Madakin Gini, mai wakiltar Dala a jihar Kano, ya shigar da wani ƙudiri a gaban majalisar inda yake da buƙatar cewar ya kamata a buɗe iyakokin da suke tsakanin Najeriya da Nijar domin ci gaba da gudanar da hulɗoɗi na al'amuran cinikayya na kasuwanci domin cewa wato 'yan Najeriya suna amfana da 'yan Nijar wajen shigowa na harkar kasuwanci da suke yi. Wannan rufe iyakokin ya jefa al'umma da dama cikin wani hali na rashin kasuwanci ga 'yan Najeriya musamman ma waɗanda suke da kusanci da wato kasuwannin. Wannan ce ta sanya dai Ali Sani Madakin Gini bayan gabatar da wannan ƙuduri nasa ya sanya a shafinsa cewa wato kamar yadda kuke gani ya bayyana cewa alhamdulillahi ƙudurin da ya gabatar a gaban majalisa na buɗe iyakokin alhamdulillahi majalisa ta amince za a buɗe bodar a yanzu dai bayan amincewar da wato majalisar ta yi a yanzu za ta bayar da wato sakamakon amincewar tasi ne ga bola ahmad tinubu domin ya umarta a buɗe tunda majalisa ta amince to fa dama hakan ya kamata a buɗe bodar a yanzu dai idanu za su koma kallo domin buɗe wannan boda ta iyakokin najeriya da nijar babu shakka dai idan wannan lamari ya tabbata na buɗe iyakoki tsakanin najeriya da nijar tabbas mutane da dama za su yi farin ciki akan wannan al'amarin. 'Yan Najeriya da suke kasuwanci da 'yan Nijar za su yi matuƙar farin ciki, haka zalika 'yan Nijar da suke da kasuwanci da Najeriya za su yi matuƙar farin ciki. Kuma ba ma iya wannan ba, dukkan abubuwan da ake shigowa da su ake fita da su tsakanin Nijar da Najeriya za su ci gaba da gudana, wanda hakan ne ya sanya wasu 'yan kasuwar kasuwancin su ya ƙasa saboda rufe waɗannan iyakoki. Babu shakka haka zalika wato ma'amala da soyayya da ke faruwa tsakanin wato Nijar da Najeriya za ta ci gaba da kankama. Tunda dai aka kafa Najeriya da Nijar ba a taɓa samun wani tasgaro na takun saƙa ba tsakanin Najeriya da Nijar sai a wannan karo biyo bayan juyin mulki da aka yi wa Bazin Muhammad. Nijar da Najeriya dai suna da daɗaɗɗen tarihi na soyayya da juna da kuma wato alaƙa da mutuntaka. Kusan ma dai za a iya cewa Nijar da Najeriya abu guda ɗaya ne kawai dai Turawa ne da suka zo suka raba alaƙar da ke tsakani. Amma can da Nijar da Najeriya ma'amala iri ɗaya ce, kai za a iya cewa babu ƙasar da ɗan Najeriya zai iya takawa ya shige ta ba tare da jin komai ba. ya ji cewar kamar ya shiga cikin 'yan uwansa irin jamhuriyar Nijar. Haka zalika babu ƙasar da ɗan Nijar zai taka ya shigi cikinta ya ji shi cikin salama ya ji cewar kamar ya shiga ƙasarsa ne jamhuriyar Nijar ya zauna babu tashin hankali irin Najeriya. To kaga kenan mutuntaka da ke tsakanin Najeriya da Nijar ba a taɓa samun wani takun saƙa a tsakani ba, illa a yanzu. kai za mu iya cewa iya auratayya da ta shiga tsakanin Nijar da Najeriya ta ƙara haɗa kan Nijar da Najeriya domin kuwa a yanzu akwai 'yan Najeriya waɗanda suke da auratayya suna can da 'ya'yansu da jikokinsu a jamhuriyar Nijar. Haka zalika a nan gida Najeriya ma akwai 'yan Nijar waɗanda suka zo suka yi auratayya suka hayayyafa da a nan da jikokinsu suke zaune. To kaga kenan ma'amalar da ke tsakani da kuma aminantakar da take tsakani tabbas ya kamata a ce a kawar da dukkan waɗannan abubuwa. To masu saurare waɗannan su ne dai ƙarshen rahotannin labaran da muke tafa da su daga jamhuriyar Nijar akan al'amuran da suke faruwa. Masu saurare muna jiran jin sharhin ra'ayinku a dangane da wannan batutuwa da muka kamuku Kama daga batu na tserewar hambararren shugaban ƙasa daga inda sojojin space suka ajiye shi inda suka bayyana cewa sun dakile wannan yunkuri da kuma wannan batu na buɗe iyakar bodan Najeriya da Nijar. Muna jiran jin shehi ra'ayinku akan wannan batu. Haka zalika wato masu saurari idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ko kuma baka taba dangwala mana alamar subscribing ba ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararwa domin samun labaran mu a koyaushe mun gode